الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya مدعو في madaukakin sarki wanda ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala kamar da aka saba a daidai wannan lokacin darasinmu da ya gabata shine darasi na hamsin da uku wanda kenan yau in Allah ya nuha za mu hara darasinmu na hamsin da uku shi wannan darasin namu na hamsin da hudu kammalawa na bisa ga abin da ya gabata na darasi na hamsin da hudu dama malam ya kawo mana ayoyi na alkur'ani masu bayani game da waɗanda ba su dakata ga ayoyin Alƙur'ani masu koyayyen fassara ba shi kuma shi malam ya yi bayani cewa ka tsaya wurin ayoyi waɗanda yake mutashabi ko hadisi wanda yake mutashabi kada ka yi kiyasi don yin kiyasi abu ne da zai zo da illa da aibi don kamar za ka yi kiyasi na ma'alfarin Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani cewa huwa an anzala alayka alkitaba Allah shine wanda ya saukar maka da littafi minhu a cikin littafin nan akwai ayatun muhkamatu ayoyi waɗanda adda bayanan na fassara wannan ummul kitab waɗanda su ne ummul kitab wa ukaru mutashabihat wasu daga cikin ayoyi kuma mutashabihai ne fa amman ladina fi qulubihim zaygun amma waɗanda suke da karkata a cikin zukatansu akwai karkata ba su da niyyar biyar shari'a ba su da niyyar biyar gaskiya fa yattabi'una ma tashabaha minhu sai su da ayoyi masu koyayyen fassara sai su da ayoyi masu koyayyen fassara wannan shi abinda da aikin su biya ayoyin da suke da koyayyar fassara me yasa suke haka ibtiga alfitira don dai neman fitira wa a tawili da kuma neman yin tawilin alqur'ani ga kuma Allah ta'ala ya yi bayanin cewa wa ma ya alamu ta'awilahu illallah ba wanda ya san tawilin alqur'ani bisa ga hakika ne in ba Allah ba don haka maya inda Allah ya tsaye su ƙoƙarin yin bincike ga ayoyi mutashabihai ƙoƙarin binciken ayoyi mutashabihai ba shi an ka sa su ba abinda an ka sa su su bi ayoyi masu bayanan na fassara ba waɗanda adda boyayyen fassara ba su koma suna bincike na ƙoƙarin tawowa da abin da an ka hana mu. Da Allah subhanahu wa ta'ala ce suna yin haka ne iftiga alfitna don neman fitina, shi yasa suke yin haka. Wabtiga a tawili don neman yin tawili ga ainihin alkur'ani. Thank you. suna yin haka ne kawai don neman fitina don neman tawili wa ma ya alamu tawilahu illallah ba wanda ya san hakikalin tawilin alkur'ani in ba Allah ba ma'ana tawilin alkur'ani in ba Allah ba ba wanda ya san shi ba wanda ya san shi hakika za ka kasu ta yi fiɗan abin da an ka hana musu a'a tsaya ga abin da an ka ba su dama ya yi musu Allah ya yi bayanin cewa warrafi hauna fil ilmi malamai matabbata a cikin ilimi ya kununa ga abin da suke cewa amanna bihi mun yi imani da shi kullum min indi rabbina kowanne daga wurin ubangijinmu ne mun yi imani da ayoyi mutashabihai da ayoyi mu kamai din mun yadda daga wurin Allah ne mun yadda haka malamai matabbata suke cewa mun yi imani daga wurin Allah ne wa ma yadhakkaru Allah ta'ala ya ce babu masu wa'azantuwa ga abin da ake wa'azantar da suna alkur'ani illa ulul albab sai ma abuta hankula Allah ta'ala ya ce rabbana ya mahalicin mu la tu bana kada ka karkatar da zukatanmu ba da idadaitana bayan ka shiryar da mu kada ka karkatar da zukatanmu wa hablana ya Allah ka ba mu min ladonka rahama rahama ta daga gare ka ya Allah muna ka ba mu rahama ta daga gare ka innaka antal wahhab hakika kai Allah kai ne mai baiwa. Allah ta'ala yana bayanin addu'a da shi babban manzo yake yi cewa rabbana ya mahalicinmu innaka jami'un nasi kai ke tara mutane ya Allah li larai la raiba ga wani da ba shakku a cikinsa inna Allah la yukhliqul mi'ad lalle Allah baya sabawa game da alƙawali Allah ya yi alƙawali to Allah ba zai saba alƙawalin ba Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin cewa shi Allah shi na ya saukar da alƙur'ani wanda akwai ayoyi waɗanda fassarar su take bayyane ƙarara su take bayyane ƙarara babu wata buƙata zuwa ga kawo ɗoko wata aya don ta fassara wata sannan Allah ya yi bayani cewa kuma akwai ayoyi wa'inda yake mutashabihai akwai ayoyi wa'inda yake mutashabihai wa'inda sai an ɗauko ta sannan a fassara ta da wata sai an ɗauko ta an haɗa sannan a samu fassarar ta ayoyi kenan mutashabihai wanda akwai bukatar in za a fassara ta a haɗa ta na ya kuwarta. To wannan kenan. a haɗa ta da ‘yan uwanta domin fassara daga littafin Allah ko da sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama an ɗauko hadisi an gama shi ya fassara aya alƙur'ani dan mai fassara na harko ga alƙur'ani shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka kuma akwai ayoyi waɗanda yake mutlak waɗanda suka zo da hukunci mutlak sake akwai kuma ayoyi da suke muƙayyar, akwai mujmal ayoyi da suka zo da bayani kunshe akwai kuma almubayyan waɗanda al-mubayyin waɗanda ke bayyana abinda wancan hukuncin ya kunta aka akwai ayoyi na nasir da mansur dukkan wannan samamme ne a cikin alkur'ani aka samamme ne a cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma ma abuta karkata suna riko zuwa ga ayoyi mutashabihai suna barin ayoyi muhkamai saboda suna niyyar fitina suna cewa mu muna kawo dalili ne da maganar Allah muna kawo dalili da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna rikon wani bangare wanda shine na ayoyi mutashabihai ko hadisai mutashabihai suna barin ɗayan bangaren wanda su ne waɗanda ke fassara ayoyin ga muhukamai su za su fassara ayoyin mutashabihai idan an haɗa su bayyana ƙarara kuma su bayyana bayani ya hito a fahimci mina na akali amma malamai waɗanda suka tabbata a cikin ilimi malamai tabbatattu sun san abin da suka buɗe bakinsu suna waɗi sun yi imani da cewa kullum min indi rabbina ayoyi masu bayyanannen fassara da ayoyi masu koyayyen fassara duk daga wurin Allah ne duk Qur'anin Allah ne da haka sai su ɗauki ayoyi mutashabihai su mayar ga ayoyi mukamai sai su fassara su su bayyana su arara su bayyana musu da haka sai su yi aiki su suna aiki da alkur'ani gaba ɗaya ba su keɓe wani ɓangare haka kuma suna aiki da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaba ɗaya abinda a hujjar su kullum min indi rabbina duk waɗannan ayoyi masu bayyanan na fassara da masu koyayyen fassara tun daga wurin Allah suke amma ma abuja karkata sai su kama ɗayan ɓangaren su bar ɗayan ɓangaren suna cewa wannan daga alfur'ani ne haka suka cewa eh haka ne ayoyi mutashabihai daga cikin alkur'ani ne sai dai shi ainihin kansa waɗannan ayoyi ba su bayyana ba ƙarara gare ka kai mai karantawa ta hanyar iya ganewa in ba malamai matabbata a cikin ilimi ba. Za ka kene yanzu kana da bukata akwai bukata zuwa ga bayani wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana su a cikin wasu ayoyi na daban kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana su a cikin wasu hadisai ingantattu su waɗannan ayoyi sai a ɗauko hadisai ingantattu su fassara su sai zama an mai da maganar Allah da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sashen ta zuwa ga sashe kuma sashen maganar Allah na gaskata maganar sashe sashen maganar Allah na gaskata maganar sashen manzan Allah sashen maganar manzan Allah aka sashen maganar manzan Allah na gaskata maganar Allah maganar Allah da maganar manzan Allah kowace daga cikinsu gaskiya ce ba ɗaya da ake samun a tanaqud cike a cewa ga tun kada walwala kuma sashe na bayyana sashe idan wata aya ta zama kamsassa sai a samu hadisi da zai fayyace ta ko kuma wata aya da za ta fayyace ta wanda wannan ita ce hanyar ma'abuta ilimi matabbata amma waɗanda akarkatattu su kan babu abin da suka biya in ba sashen alkur'ani ba sai su bar sashi wannan ko wani abu ne wanda yake Zaman ne a kowane zamani ana iya samun waɗannan su ɗau abin da ya yi musu su bar wanda bai yi musu ba wasu suna aiki da sashen alkur'ani su bar wani to kaga ni Allah ya ce afa nuna bi ba'd al-kitabi wa tafkuruna bi ba'd idza eh, za ku yi imani da sashen littafi ku kayirce masashen littahi fa ma jaza'u man yaf'alu dhalika minkum bi sakamako na wanda ya aikata haka daga cikin ku illa kizyun sai kaskanci da walakanci ila hayati duniya tun wata rayuwa ta duniya kamin ya zo lahira zai gamu da kaskanci zai gamu da walakanci saboda ni ya yi aiki da sasha alkur'ani ya bar wani a'a a yi imani da littayin Allah gaba ɗai ba abin da suke niyya ta hanyar yin aiki da sashen littayin Allah su bar sashe sai don su ɓatar da al'umma sashen su suna aikata haka akan jahilci wasu kuma a ba kan jahilci na ba sun sani dan wanga wanda ya aikata akan jahilci neman ilimi ya kai bai sani ba bai san asalai ba bai karanci usulul fiqh ba bai karanci ulumul qur'ani ba bai karanci ulumul hadisi ba kama abin da ya musu musqal hadisi da usulul fiqh bai karanci komai ciki ba na waɗannan al'amura. Kawai abin da an matuƙa dai kawai, wato kawai abin da ya sa gaba muɗali'a, in muɗali'a da kuma yawan har da. Da haka sai tsammanin cewa yawan muɗali'a da yawan har da cewa suna iya tabbatar da kai a ce ka zama malami tabbatacce in ya zama ya harrace abubuwa masu yawa ya tsinkaya a wurare masu yawa shi kenan amma babu ilimi na asali babu kuma sanin ƙa'idodi na ilimi sannan bai nemi ilimin ga wurin ma'abuta ilimi ba wannan yana akan rashin sani akan jahilci a cikin ainihin al'amarin ga shi batacce na ma saboda hanyar da yake biye a kanta hanya ce ta ɓata, game da al'amurra addini da kuma wasu al'amurra na hukunce-hukuncen shari'a wanda akwai bukata zuwa ga bada kula akwai bukata zuwa ga kulawa akwai bukata zuwa ga neman ilimi wanda shi neman ilimin ga kana samu ne ta hanyar ma'abuta ilimi waɗanda su ma'abuta ilimin ga wato tsakanin al'amurra guda biyu ne ko dai ya zama wanda yake ya sani amma kuma wanda yake shi karkatacce ne ya sani ya san kuskure na amma ba abin da manuwa sai bayan ɓadda al'umma sai ce wagga aya wanga hadisi ni na kawo dalili wajen magana Allah na kawo dalili da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kokarin rutuwar mutane wanda kuma jahili na bai san hanyar kawo dalili ba bai san hanya ba ta fahimtar nasussuka na alkur'ani ko na hadisi ko na abin da ya shayi sauran ilima bai san waɗannan al'amura ba saboda bai nemi ilimi ba ga ma'abuta ilimi kawai ya nemi iliminsa a kan takardu shi ne malamin kansa wannan al'amari al'amari ne mai haɗari ƙwarai biyar ayoyi masu koyayyen fassara ta bar ayoyi masu bayyanan na fassara wannan al'amari na al'amari mai haɗari mai girma wanda wato akwai buƙatar ma'abuta ilimi ko ɗaliban ilimi ɗaya su natsu su kama wato hanya ta neman ilimi kawa dalili hanya ta kawa dalili da kuma wato hanya ta fahimtar nafi ka san hanyar kawa hujja ka san hanyar fahimtar nafi ba ya zan baka san waɗannan al'amurra ba don baka riga ka nemi ilimin ba a wurin ma abota ilimi ya zama ga tukatu kake neman ilimin ka ba al'amarin gawa al'amari ne mai haɗari farai. in ji malam al'imamu hari wanda zai kai ka zuwa ga karkata ga ayoyi masu koyayyen fassara ka bar ayoyi masu bayyanannen fassara saboda haka lalle ne akan kowane ɗalibin ilimi ya kula da wannan al'amari sannan kuma ya nemi karatun waɗannan ilimma karatu na hakika ne akan wurin ma'abuta ilimi kuma wurin ma'abuta lura in dai an mutum yana biɗar shirya shi ɗalibin ilimi da zai nemi ilimi ne a wurin malamai abinda Alkairi shi ne neman ilimi a wurin malamai masana su alaka ga hanyar ilimi ba ba haka ba sai matsala ta zama mai haɗari haɗari mai girma al'amarin nan ya taƙaita a kan su su dawo suna ainihin halakawa suna halaka kansu suna halaka kuma wasu da ba su ba saboda biyar ayoyi masu koyayyar fassara sai dai suna halakar da wasunsu da suke koyi da suwa da suke biyar su. dalilan shari'a an kulle sashen su da sashen aka hukumce-hukumce na shari'ar Allah sashen sashensu kulleke da sashe. Da haka wanda suke ƙoƙarin kace sila ko alaƙa yana ƙoƙarin kace abin da Allah ta'ala ya yi horo da shi ne na asadar. Da haka sai ya kasance cikin waɗannan da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin cewa Wayan yanqata'una ma amara Allah bihi an yusal suna kaka da Allah ta'ala yayi umarni da asadar. wa yufsiduna fil ard suna yin ɓanna a cikin ƙasa ulaika lahumul la'na waɗancan masu kaka abinda Allah yayi umarni da asadar sannan suna yin banna cikin ƙasa su ne waɗanda suke da la'ana waɗanda Allah ta'ala yin la'ana walahum su'ud dar suna da mummunan gida malam ya ce kada ka kiyasta komi ma'anar wannan kada ka yi kiyasi ga abin da yake ɓatacce ka kawo kiyasi saboda la kiyasa ma alfarin idan ga abin da yake ya riga ya rabe bayani ba magana ka yi kiyasi misali Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani cikin Qur'ani yace wallabina yatawaffawna minkum waɗanda aka karɓi rayuwarsu daga cikinku waye da runa azwajan suka bar mata ya na bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashara matan nan su zauna da kansu su yi idda wata hudu da kwana goma kwana dari da talatin wannan aya ita ce aya ta ɗari biyu da talatin da hudu a cikin suratul baqara a cikin wannan aya a cikin aya da ta zo bayan wannan aya ala sai Allah ta'ala ya ce wallazina na minkum waɗanda aka karɓe rayuwarsu daga cikin koye zaruna azwajan suka bar mata wasiyatan li azwajihim wasiya ga mazajensu mana bayani ga matansu mata'an ilal hau cewa a jishe su daɗi a zuwa shekara guda ma'ana za su yi idda shekara nan malam yana son ya kawo muna idan aka yi su aya mutashabi ya za a yi a fassara ta sai a ɗauki ayar da mu kama don ga Allah subhanahu wa ta'ala nan ya yi bayani cewa wata hudu da kwana goma wata kuma shekara guda sai Allah ya sa idda wadda mijinta ya rasu shekara kammalalla so yanzu cikin waɗanda ayoyin ga guda biyu wacce za ka riƙa sai malamai suka haɗa tsakanin waɗanda ayoyi guda biyu cewa to ayar ga ta ƙarshe wadda aya ta ƙarshe ta kasance ita ce warko ta kasance ita a matsayin ta warko a warkon al'amarin wadda aka karta rayuwar mijinta za ta zauna a gidanta idda shekara kammalalla ita ta ware saukowa ita wata aya ko da waccan wajen rubutawa ma'ana bisa ga umarnin manzo Allah bisa ga umarnin Allah tun da amrun sauki biyu to ita a ta rigaye ta a cikin sura amma ita farko da sauka kaga ya za ka yi ka gane haka sai ka haɗa tsakanin waɗannan ayoyin guda biyu kamar wadda malamai matabbata suke cewa a suna cewa sun yi iman kullum min indi rabbina da ayoyin ga guda biyu gaba ɗai ko wace daga wurin Allah ne mutashabi da wadda an mahukam to kaga wadda aya ta ce shekara guda mace za ta yi in mijinta ya rasu sai ta yi shekara cif kammale nan kuma Allah ta'ala ya yi bayanin wata hudu da kwana goma da malamai suka haɗa ayoyin sai suka gano cewa ita wata aya mai bayani akan shekara guda mace ka yi tana yin ta kaba to ita ta riga ya sauka don haka kenan wagga da ta zo da bayani ita wagga ta zo mutlaq wagga kuma ta zama muqayyad ta yi ƙaidinta cewa wata hudu da kwana goma, kaga shekara na gaban wata hudu da kwana goma. Ta haka kasance a harko al'amari wadda duk mijinta Allah ya masa rasuwa za ta zauna shekara guda cif tana idda, sannan Allah ya sauƙaƙa. Sun maka kafa Allahu jalla wa'ala sai Allah ya yi sauƙi. fa anzala qawluhu ta'ala sai Allah ya saukar da faɗarsa cewa wallazina yatawaffauna waɗannan da aka karɓi rayukansu minkum daga cikinku wa yadharuna azwajan suka bar mata yatarabbasna yatarabbasna bi anfusihinna su zauna da kansu arba'ata ashhurin wa ashara wata hudu da kwana goma Allah ta'ala ya ce fa'iza balagana ajalahun idan suka kammala idda su nan Allah ta'ala yana ne idan sun kammala wata hudu da kwana goma ita ce idda su. ala na alaikum fima fa'alna fi anfusihin ba laihi akan ku abinda kuka aikata gare su bil ma'ruf da alkhairi babu laihi mace ta hito daga iddata ma'ana ta kammala idda ta hita da ijja da kammala idda ta kare kenan sai ta yi aure ta hito ta yi kawa ta hito daga iddata sai ta yi kawa ta ainihi shirya domin yin aure saboda ta riga ta kammala iddata ce sa Allah azza wa jalla yayi umarni bi qat'i yadi sari da cewa a katsa hannun ɓarawo. duk dai bayani ne akan lalle ne mu nemi ilimi ga maluma don mu gane asalin ayoyi waɗanda yake suka zo mujmal da waɗanda suka zo mutlaq da waɗanda suka zo muƙayyad da kuma waɗanda yake masu bayyana waɗanda a mujmal ta hanyar malamai ne muke gano wanga inda za su haza muka hanya yadda za mu gano mu ɗauki wadda aya mu fassara wadda aya da ita ko mu ɗauki wadda aya wadda a mutlak mu kawo mu kayyad mu da baibaice ta da ita sai zama bayanin hukunci ya yi hito. da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya wura a cikin alkur'ani a cikin suratul ma'ida aya ta 38 cewa wasariku wasariqa barawo namiji da ya mace faftahu aydiyahuma ku katsa hannuwansu a gani ko to yanzu na abin tambaya tun da Allah ya ce a katsa hannuwa to ina na za a katsewa wani wuri na za a katsewa mi a gwargwadon abin da mutum zai sata a katse mai hannu dukkan wannan bai kasance cikin wadda ayar ba bayani ya zama shi nan an waɗi cewa ga hannun da za a kacewa an waɗi cewa ga gwargwadon abin da za ka sata a katse maka hannu wannan bayanin ba yana nan cikin ainihin nafsin alƙur'anin ba ma'ana wannan bayanin ya zo ne a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana manzon Allah ne fassara wadda aya da ta zo da bayani mujmal sai zama da shi an bayyana annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayani wanda Allah subhanahu wa ta'ala alladhi wakkala Allahu ilayhi wanda Allah ya bayyana mishi bayanin Qur'an bayanin Al-Qur'ani don haka sai ya bayyana cewa wanda za a kace hannunsa in ya yi sata hannun dama za a kace kuma inda za a kacewa bakin gaba ma'ana na wuya hannu kaga gashi manzon Allah shi da an mai fassara alqur'ani na warko wanda Allah ya wakkala mishi wannan aiki gashi yana bayyanawa da be mai halatta katse hannu sai abin da aka sata ya kai lissafin da ake kashe hannu ni an lissafi wanda aka kashe hannun farawo idan ya yi sata shi da abin da ya kai mai uku ko ya kai rubu'in dinari a kasa dinari hudu a ɗaukashi guda don haka fasunnatu mufassiratan sunna ita ta wadda ta fassara lil qur'an da abin da ya zama mujmal na alqur'ani sunna gashi ta fassara shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fassara ya bayyana bisa ga umarnin Allah don haka babu makawa sai an dau wata aya alƙur'ani an gama da wata sannan za a iya sanin ma'anarta sai an ɗau wani hadisi an gama da ayar alkur'ani sa'annan ya fassara ta don haka waɗanda suke cikin zukatansu akwai karkata zai akwai karkata wanda yake ba su biyar ayoyi masu na fassara ko haɗa alkur'ani da alkur'ani don a samu ma'anar bayani ko haɗa hadisi da alkur'ani da a samu ma'anar bayani to za su bi kawai mutashabih amma malamai matabbata ga hanyar da suka bi wannan misalai da malam albar bahari ya kawo kaga wato sun gamsar da muwa da sai malam ya ci gaba ya ce Allahu amara to Allah ya yi umarni bi iqamis sala da tsaida sallah Allah ya ce wa aqimus salata cikin alqur'ani wa atuz zakata yanzu Allah ya ce mai sallah kamis salawa to sallolin ga guda nawa na in ka waro daga suratul fatiha ko da bakara habbi rafin nasir ma'ana haka kawo ƙasa kana karatu ba ka gani cikin alkur'ani ga nasa alkur'ani inda Allah ya ce ga sallolin ga guda kaza wa ma hiya mawaqituha kuma in ka karanta alqur'ani na ne tun daga farko aka kawo ƙasa asalin nasa alqur'ani ba za ka ga an yi bayanin cewa ga lokacin azuru ba ga lokacin la'asar ba ga lokacin magariba ba ga lokacin isha bale adadin sallolin guda biyar wa ma iya adadin raka'at haka kuma ba ka ganin mina na ayyawa rakawoyi cikin alkur'ani ka gani ko ba ka gani a ce sallah azur raka hudu ba ka ganin wannan cikin nassi man allazi bayyana haza wani na bayyana wannan wa rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi sunnah ya bayyana a cikin sunnarsa as-sunnatu tufassiru al-qur'an kenan sunna na fassara al-qur'ani wa tuwaddihu kuma ta hito da shi qarara wa tadillu alaihi kuma ta yi dalili akan fassara al-qur'ani ita sunna sai a dau hadisin manzon Allah ya fassara al-qur'ani saboda mai fassara na harko shine Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka fal mas'alatu tahtaju ila ilmin irin wannan matsala tana da bukata zuwa ga ilimi wa tahtaju ila basiratin kuma tana da bukata zuwa ga basira wa tahtaju ila fiqhin kuma ita ga matsala tana da bukata ya zama akwai fahimta ila fikin fitin ila fikin idinillah ya zama akwai fahimta ga addinin Allah subhanahu wa ta'ala kazalika ya kulu nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la tarjuu ba'di kuffara kada ku koma kafirai bayan na wuce ya duribu ba ta kuma riƙaba ba ya duribu ba da kuma riƙaba ba sashen ku yana tsaron wuyan sashi malam ya ce a za ya dullu wannan yana yin dalili ala annan labi ya ƙatulul mu'min akan cewa wanda yake annan labi yaktula mumin wanda yake kashe mumini ya kunu kafiran yana kasancewa kahiri akwai hanyar da dai za ta sa ya koma kahiri mai kashe mumini kuma kafircin nan karijan Minal milla wanda zai fitar da shi daga addini lakin sai dai aulu ta'ala Waɗanda da Allah ta'ala ya cewa ya yi ayu na amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah Ku ba kutiba mulki sa'ad. an wajabta muku yin sakayya fil qatla da kasassu ayi sakayya alhurru bil hur wanda ya kashe ɗa, a kashe shi wala abdu bil wanda ya kashe bawa a kashe shi wal unsa bil unsa wanda ya kashe mace a kashe shi bi ma'ana in mutum mace ta kashe yan uwa ita ma kashin ta za a yi faman ofiya lau wanda aka yaye ma min akihi daga dan uwansa shay'un wani abu fattiba'un bi maro in an yaye mai wani abu kuma daga cikin wannan kaga babu magana kisa kenan kamar an yadda ya bada diya fasammal qatila akan, sai Allah subhanahu wa ta'ala yake a ya ambaci shi wanda yake kisa din cewa akan faman faman ufiya faman ufiya lahu min aqihi kaga ni ko wanda aka yayi masa ga dan uwansa sai Allah ya ambace shi matsayin akan dan uwa shi mai kisa lil qatil ga wanda aka kashe zuwa ga wanda ya kashe shi bi qawlihi a cikin cewar Allah min aqihi yani al yana mai al-qatila wanda kasashen wanda an ka kashe badalla ala anna qatila sai wanda ya zama dalili akan cewa wanda ya yi kisa to wannan kisa la yukhrij min al-islam ko la ya karu min al-islam bai hita daga musulunci ta in ya halatta duk wanda ya kashe wani ya ce halal na aikin da ya kaga ya musulunci wa annal ukhuwata al-imaniyya baqiya yan uwantaka ta imani tana nan fayakunu fayakunu al-muradu sai abinda ake nuhi a cikin wannan aya da karanta ne ya kasance bil da kalmar nan ta kayirci fi qaulihi a cikin cewar annabi sallallahu alaihi wa sallam la tarji'u ba'di kuffara kada ku koma kafirai bayan wucewa ta al-kufrul asgar aramin kayirci alladhi la yukhriju min al-milla wanda bai fitarwa daga addini zaka nan. wanda ya kashe ɗan uwa ne musulmi to ya aikata kaba'ira babba idan ya ce aikin da ya yi halal na ya yi rita ya bar musulunci don ya halatta abinda Allah ya haramta. wannan kenan shi bayanin malamai matabbata game da ilimi ba ayoyi suka bi waɗanda an mutu shabi ba ba za su ɗauki ayoyi mukamai su haɗa don a samu bayani ba ko su ɗauko hadisai waɗanda yake ingantattu su fassara alƙur'ani su waɗancan masu zai karkata haka suke amma malamai matabbata haɗawa suke su haɗa aya mukama da mutashabiha bayani ya hito su haɗa aya mutashabiha da alƙur'ani bayani ya hito kamar wuraren da muka wuto na waɗannan gabobin. to wannan kenan ta haka in dai ya yadda cewa aikin gada ya na kisa haramun na to yanzu yana nan matsayi ne na mai aikata ka ba ira fasiki amma in ya halatta ya zama kayi saboda ya halatta abinda Allah ya haramta haka nan fi في a cikin faɗin Allah Ta'ala? da ya ce wa in ta'ifata ni min almu'mini na qatatalu idan aka samu jama'a guda biyu daga cikin muminai sun yi saɓani da waɗa a tsakaninsu Allah ta'ala ya ce min mu’mini an samu saɓani na waɗa ga hakkisa Allah ya ce min almu'minin lalla ala annahu la zubin iman sai wannan ya dalili akan cewa imani bai gushe ba Itali, bainal muslimin dan an samu gwamzawa da haɗa tsakanin muminai wa inna ma haza kawai wannan kabiratun wata kaba'ira ce suka aikata waɗanda na kamsa a tsakaninsu matsayinsu na musulmi min kaba'ir tuno daga cikin kaba'irori na zunubi wa huwa kufrun asgar kahirci ne ɗan ƙarami thumma qala sannan malai muna bayanin fadin Allah da yace innamal mu'minuna ikwatun, hakika mu'minai yan uwan juna ne to tunda mu'minai yan uwan juna na mina na Allah ka so ga mu waɗanda an mu'minai ni Allah ka so ga mu'minai fa aslihu baina akawaikum sai Allah subhanahu wa ta'ala yace ku gyara abinda a tsakaninku sai Allah ya sanya masu faɗa a tsakankaninsu suka koma matsayin ikuwa ‘yan uwa don haka nan babu makawa wato daga tsayawa a lura da waɗanga al'amurra da kuma fahimtar waɗanga al'amurra a cikin addinin Allah da kuma a riƙa ilimi ko riko ilimi daga asali nai. daga masana ilimi ka ilimi daga tushe ka ilimi daga masana ilimi kada ka riƙi iliminka da takarda ya zama baka da malami kamar wanda ya zo a cikin alkur'ani ayoyi masu yawa mutashabihai haka nan ma a hadisi ko a hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai su masu yawa mutashabihai waɗanda za a maida wasu hadisai da an muhukamai su fassara mutashabihai kamar wanda aka ɗauka ayoyi muhukamai su fassara waɗanda an mutashabihai ko a ɗauki hadisi ya fassara ayat da an mutashabiha da ka babu makawa ga yin tsaye a nemi ilimi gama abuta ilimi Allah ka ba mu ilimi mai albarka kuma ka sa mu yi aiki da abin da muka sani kada iliminmu ya zama mana sababi ko mawari na halaka. <clears throat> Malam al'imam al Allah shi mishi rahama, yake cewa duk a cikin wannan darasin namu na ainihi hamsin da hudu, wala ta ɗalib min indika hila, kada ka bi wata dubara, daka ta kanka dubaraka kakkabi ta ha ala ahlil bidai wanda zaka cewa wai ka dan mai yan bid'a martani a kada ka yi haka nan in ji malam al-imam al-barbahari yace fa innaka hakika kai umirta su sukuti an hore ka da yin shiru idan sun yi abin da suka yi to ba maganar wani abu bane a kai shi kaka ta yi zuwa ga yan bidiya da cewa za ka dawo a kansu ko ka yi magana a kansu a wala su makinuhun kada ka ba su dama min nasika da kanka kakka ba su dama su yan bidi'a da kanka a kakka ba su dama amma alinta e eh, baka sani ba saboda ka huta ka samu natsuwa anna Muhammad ibn Sirin hakika Muhammad dan Sirin rahimahullah Allah shi mishi rahama ma fadlihi tare da falalatai lam yujib rajulan bai karɓa ma wani mutum ba min ahalil bida'i daga cikin ma'abuta bid'a fi mas'alatin wahida ga mas'ala guda ya ɗauko matsala ya zo wurin Muhammadu dan Sirin Muhammadu dan Sirin bai karɓa shi ba wala aminu wa aya Muhammadu bin Sirin wanga dan bid'a da yato inda yake bai saurari ko aya guda gare ba min kitabillah daga littafin Allah azza wa jalla faqila lahu da Muhammadu bin na ya ki tsayawa ko saurare ne sai an kai mai tambaya fakila lahu aka ce ma muhammadu lisiri rahimahullah an ka tambayi kamar don me nisa duk da alkur'ani da ya karanta ba ka tsaya ka saurara ba kala sai muhammadu nasiri ne ce a kafu ina jin tsoron an yi karrifa ha an yi ha ya karkatar da aya alkur'ani baya qagu fi ƙalbi shay'un wani abu ya shiga cikin zuciyata game da bayanin da yayi na karkatar da alqur'ani don haka ni ko saurare ne ban yi ba ni ba ma saurara in ji Muhammadu nasirin wanda Muhammadu nasirin yana daga cikin manyan tabi'ai yana daga cikin ma'abuta ilimi waɗanda an mashurai tare da haka bai shiga ba wajen yin raddi ga wanga mutum da ya zo da bid'arsa saboda yana ganin cewa mai da martani zuwa gare shi bai iya samar da wani abu bai iya ba da wata natija saboda abin da ya zo yana tambaya ga Muhammadu ibn Sirin tambaya ce wadda yake ta ilimi amma shi abin da yake niyya ka annuci ni yake niyya ya ƙetare iyaka mi ya ganiya ya warma Muhammadu ibn Sirin ya waɗa mai abin da ya gada dama kaga Muhammadu ibn Sirin sai suna da wani bayani ko cewa idza na dab idza na dab fala tajibu in wawa yayi magana kada ka karba mishi fa hayrun min ijabatihi sukutu abin da an mafi alkhairi daga karɓa wawa to kai shiru wanda Muhammadu Nasirin yana daga cikin magabata waɗanda Allah ya ba su ilimi suna cikin shahararrun malamai don haka wato shi ne duk abin da yake sharri na to in ka ga abu sharri na to ita kanka in ka ba gaskiya yake nema ba shi mutum to kai ta kanka kawai abinda yake nema in ka fahimci maganar malam ibn sirin mutumin da ya zo yana magana da kai abinda ya so ya kawo wani abu na tashwishi a to kakkai don shi bai yi ba yake ni ina jin tsoron duk da alƙur'ani ya karanta in saurara wani abu Dan me kada wani abu na abin da zai karkatarwa iya same ni in samu wani abu na karkata zuwa gare shi ya zama kenan na buɗe kowa da fage wanda zai ba da dama na kawo ba da rikici ba abinda muhammadu ibn siri ne yake nuni allah ya mishi rahama bayan danne kofa ta rikici za ka kenan hanyar rikici ko rikici in ka santa to ka danne ta kada ka buɗa ta idza na daqa zabihu idan wawa ya buɗe baki yayi magana salatan jibu kada ka karɓa masa fa kayru min ijabati sukutu abin da yayi alheri da karɓa ma wawa to kai shiru haka wani bawan Allah ya rera waka yana mai cewa to alhamdulillah insha Allah subhanahu wa wannan darasin namu na ainihi hamsin da hudu ne ya kammala inda babban abin da malam al'imamul barbahari ka yi muna bayani shi ne malamai matabbata suna biyar asalin ilimi sannan su kuma waɗanda yake na biyar karkata wato suna bin ɓangare guda na ayoyi shafi'ai, ba su waiwaya zuwa ga muhukamai ba su waiwaya zuwa ga ayoyin alkur'ani don su fassara aini a ɗauki hadisan annabi su fassara alkur'ani wanda mafassari na warko shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya wakkala mishi fassara alkur'ani so kenan in Allah ya so a mu na hamsin da biyar za mu hara daidai gabar da malam al'imamul barbahari ya ce, wa iza sami'itar rajula ya kuru, inna na hannu nu'azzimullaha iza sami'a asara rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, alam annahu jami'u. wadda gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala ita a darasin mu na hamsin da biyar idan Allah ya kaddara kada mu mance malam al-imam al-barbahari mai wannan littafin da muke karantawa inda muna yi kaɗan kaɗan yau Allah ya kawo mu darasi na hamsin da hudu muke ciki wato ya rasu ya bar duniya hijirar annabi tana da shekara ɗari uku da ashirin da tara kaga kenan alal aƙalla yau al'imam barbahari yana da shekara dubu ɗaya da ɗari ɗaya da goma sha ɗaya da barin gidan duniya kaga ba mutumin yau na ba ko yana cikin magabata da muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ayyukan su zama ɗan da ya tashi Allah ka ba mu iko mai aiki da abin da muke karantawa ga ilimi Allah ka amfana she mu Allah ka amfana da ƴan uwanmu abin da muke karantawa na magabata albarkacin alkur'ani muna roƙonka ya Allah ka sauka mana alkhairi wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba ka kare mu daga shari wanda mun ka sani da wanda ba mu sani ba ya Allah wanga gari namu muna roƙonka ya Allah ka saukar da alheri a ciki ne ya Allah ka saukar da alheri ga jahar ya Allah ka saukar da alheri ga ƙasar da sauran ƙasashen musulmi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك